إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين فأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك مرساك سادواء يوم يوم ashirin da hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya hijiriya kuma shi ya daidai da sha bakwai ko ga watan biyar miladiya shekara ta muna cikin tafsirin mu na suratul bakara a wannan masallaci na mu'assas da Imam Ahmad bin Hanbal da ke nan garin Gusau a jihar Zamfara a mun kwana jiya kan aya ta 125 wadda mu kammala ta ba za mu sake dawowa kanta ko kuma mu dawo kanta 124 domin siyakin kistar gaba ɗaya a tare yake don ya zama mun sake fitar da darasin da zai famu fa'ida sha Allah ta'ala muna fata wannan ya zama a darasi na ƙarshe a tafsirinmu na wannan shekara mai albarka balibi za mu ci gaba da wasu karatukan daga ba sha Allah ta'ala amma dai tafsirin wannan shekara za mu rufe saboda abokin aikin namu malam tage zai koma kano sha Allah ta'ala wa jami'in Afirka TV 3 da yake ɗaukar karatu sha Allah ta'ala zai koma ba don komai ba saboda doka ta ba da dama gobe a shiga birnin kano a fito da haka za mu yi amfani da wani dama domin koma wata cikin yan uwa lafiya izini lai ta'ala Allah ubangiji kuma ya sanya mana albarka cikin abin da muka karanta kurakuran da suke ciki ubangiji Allah ta'ala ya mana gafara ya mana afuwa dan adam yana da kurakurai da yawa cikin al'amuran sa na rayuwa amma daidai ake nema ta zama mai yawa dan ya zama ka samu saukin hisabi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya dace da mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير نعم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin wannan aya da ta gabata aya ta 124 Allah ta'ala ke cewa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wanda ita mun fassara ta amma saboda munasabatar ayoyin da suke da alaka da ita a gaba za mu sake dawa ta kanta insha Allah ta'ala ba tare da fara da bayanin da muka yi ajiya ba Allah ta'ala ce yayin da muka jarabci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa idibtala Ibrahim rabbuhu yayin da Ibrahim ubangijinsa ya jarabce shi bi kalimatin da waɗansu kalmomi waɗanda mun faɗi su ajiya fa atammahun sai cika su Allah ta'ala karbi wannan shaida ta annabi Ibrahim da cewa ya cika wa Ibrahim allazi waffa Ibrahim ya cika alƙawari da ke tsakaninsa da ubangijinsa qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ta'ala ce dalilin wannan cika kalmomi da kai na ɗaya daga cikin manganun malaman tafsiri da muka faɗa a jiya sai Allah ta'ala ce za mu sanya ka zama jagora shugaba wanda zai zama shine jagoran wannan al'ummomi gabaki ɗayansu qala wa min dhurriyyati yace ya ubangiji sanya ma a cikin ta a samu inda ya zama su ma imamai a sai Allah ta'ala ce masa qala la yanalu ahadi az-zalimin kai sani cewa az-zalimai ba za su ba samun jagoranci na ba abin da ya rage ba mu faɗa ba a jiya ne. Allah ya sanya annabi Ibrahim ya zama imam kowace al'umma tana alfahari da annabi Ibrahim dalilin me saboda wannan addu'a da ya cewa ya Allah ka sanya ni zama jagora shi imami a ka sanya a cikin ta Allah ala ce mun sanya ka jagora to Allah ya karba mai wannan addu'a da yake cewa ya ubangiji ka bar min ambato a bayana ka bar min ambato ne duk zake bayan kasa zai dinga ambato na ya Allah Allah kuma sai ya amsa masa ambaton annabi Ibrahim ya ci gaba tafiya har duniya Allah ta nade shi zaga yahudu sun zo suna jinjina kansu ga annabi Ibrahim nasara suna jingina kansu ga annabi ibrahim al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jingina kanta ga annabi ibrahim sai Allah ta'ala ya kore waɗancan al'ummomi gaba ɗaya guda biyu ya tabbatar da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan addu'o'i da suke gaba Allah ta'ala yake cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman yahuda sun ce nasu nasara sun ce nasu ne Allah ta'ala ce Ibrahim bai kasance ba Yahudi ba kuma bai kasance mai ba nasari ba amma musulmi ne millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimin min qabl fi hadha liyakuna rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas kaga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo sai Allah ta'ala dawwama mata da wannan addu'a ta Ibrahim aka shar'anta mana salati salati kuma na manzan Allah sallallahu alaihi shine salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kaga duk salatin da muke yi sai mu hada da wa annabi Ibrahim mun fahimta wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Allah ya amsa masa wannan addu'a din ya zama ambatansa ya cigaba tafiya har duniyar Allah ta nade ana ambata annabi Ibrahim alaihi salatu Salam. da haka Allah ya sanya shi imani shugaba ga mutane ki daya wa min zuriyati yace ya Allah hada da zuri'ata ita ma ka sanya shugabanni jagorori a cikin ta sai Allah ta'ala yake cewa ta'ala la yanalu ahadi az-zalimin yace az-zalimai ba su da rabo a wajen Allah ta'ala ko a nan duniya ko a lahira waɗansu malami suka ce me yake nufi da wannan addu'a Allah karka ba da shugabanci ga kowa sai mai tsoron Allah ko ko yana nufin annabtaka sai suka ce idan ana nufin shugabanci ai fajirai da yawa masu shugabanci kafirai masu shugabanci kaga kenan ba shugabanci na mulkin mu ake magana yanzu wanda yake takama da mulkin duniya ba turan bane ba kafiri bane inda ba Allah ta'ala shirye da shi ba Allah shirye da kafiran mu to shugabanci irin wannan na gama gari ba shi ake magana yana nufin shugabanci wanda zai zama ce shi al'umma suke jagoranci Allah baya ba da shugabancin al'umma a hannun fajirai wanda sun ya zama makomar al'umma ga addini sai dai ba da ita gawa ga mahatsuwar Allah waje annamin yahudu na bi amrina lamma saboda wa kanu bi ayatina yuqinun da ka jagoranci na Allah jagoranci na addini yana zama ne a hannun mutanen kirki idan kana so ka zama mutumin kirki kana so ka zama jagora to ka zama mutumin kirki amma za ka iya zama shugaban kasa fajiri za ka iya zama gwamna fajiri za ka iya zama dan majalisa fajiri ka zama ciyaman fajiri ka zama shugaba ko ina ne sawawan a ma'aikata ne ko shugaban tasha ko na kasuwa duk za ka iya zama fajiri amma jagorancin musulunci na annabtaka Allah baya ba da shi kowa su salihin bawa mun fahimta shi yasa dai wannan addu'ar Allah ta'ala ya karba masa kuma ya bashi zira'ar za sun zama mai annabawa wanda zamu gani ayoyin gaba kar mu gaggawa dawo da su baya to shine Allah ta'ala ya ce masa qala min zuriyati ya ayace qala inni ja'iluka lin imama ya kai Ibrahim mun sanya ka zama jagora shugaba a cikin mutane wanda za a dinga koyi da kai sai ce wa min zuriyati ya ubangiji sanya ma a cikin zuri'ata Allah ta'ala ce masa la yanalu ahadiyya zalimin azzalimi ba sa samu rabo a cikin wannan jagorancin nawa sai wa mutanen kirki muminai Allah ka sanya mu daga cikin su <coughs> to Allah ta'ala ya mana ishara da wannan cikin alqur'ani a wajaje daban-daban wanda muke gani Allah ta'ala ke cewa wa barakna alayhi wa ala ishaqa wa min zurriyyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin da inda Allah ta'ala ke cewa faqad na ala ibrahim alkitaba والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه kaga ke cikin zira na Ibrahim akwai sun imani akwai da kuma me sun kan gare ba su imani ba shi yasa Allah ta'ala ce masa wal qal la yanalu ahad yuzalimi ashe akwai cikin zira Ibrahim da aka mai bishara da ita ko aka fadakar da shi cewa za fa a samu mutanen banza ma a zira ba duka bane mutanen kirki domin yahudu da suka zo suka kangare ai da annabi ibrahim ce kun fahimta wanda Allah ta'ala ke ta gaya mana halin su ya dinga tona musu asiri daga cikin tsohon annabi ibrahim ne suka fito yayan annabi yaquba ne annabi yaquba kuma dan annabi ishaq ne annabi ishaq kuma dan annabi ibrahim mun fahimta da haka Allah ya shelanta mai da cewa wasu masu imani ne wasu kuma fajirai ne a cikin wannan da zama cikin zararka sai ce to ya sai Allah ta'ala ce wa idza anna albayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqam ibrahim musalla wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud Allah ta'ala ce labarta musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idza ja'alna albayta masabatan lin yayin da muka sanya daki wannan dakin Allah wanda ke shine haramin makka da kuma haramin da muke gani yanzu na makka Allah ta'ala ce masabatan linnasi ya zama inda yake damfar da zukatan mutane wanda bai je baina na sha'awar ya je wanda ya je kuma yana Allah Allah Allah mai dani ba haka dakin Allah yake ba duk duniya wani waje yake da wannan wajen babu Allah ya sanya dakin Ka'aba ya amsa addu'ar Annabi Ibrahim ya zama shine waje wanda zukatan mutane ke damfar da shi wanda bai je bai na Allah Allah kai ni wanda kuma ya je yana Allah Allah mai da ni shine masabatan linnasi ai ma'ana marja'al linnasi wajen kai komo ne na mutane kowa yana fatar Allah ta'ala kai shi wannan waje kuma in kaje duk wahalar da ake sha baka cewa kada Allah ƙara mai da ni wannan wajen addu'a kace Allah dawo da ni wannan ba za ka rasa mutane marasa rabo ba ɗaya ku wanda su ce ni ba zan ƙara dawo ba amma mutane ajalabiya ake magana gama gari gaba daya da masu mulkinmu da talakawanmu da masu iliminmu da almajiranmu mazanmu da matanmu masu gata da masu rangwamin gata kowa na fata Allah ta'ala ya kai wannan rayuwar tasa zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma Shi shine wa izza annal baita masabatan linnas yayin da muka sanya wannan ɗaki ya zama wajen kai komo ne na mutane wa amnan ya zama kuma aminci ga mutane wattakhizu ko wattakhazu min maqami ibrahim musalla suka riki wannan waje na maqami ibrahim a matsayin wajen sallah wattakhizu min maqam ko kuma wattakhazu suka rika ko wattakhizu ku riki maqami ibrahim musalla wannan maqami ibrahim ne a matsayin wajen sallah wa ila ibrahim وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود allah تعالى يتي muka yi riƙe alƙawali tsakaninmu da Ibrahim da Ismaila an tsahira baiti ku ɗaki ɗakina daga dukkan abin da ke najasa ko kuma shirka da bautar gumaka litta'ifina ga waɗanda za zo a nesa su zo suna masu ɓawafi wal'akifina da kuma mazauna garin makka waɗanda za zo kuma kori suna yin sallah a wannan wajen warruka sujud da kuma masu ruku'i da sujada a wannan waje ma'ana dai Allah ta'ala ya sanya wannan ɗaki ya zama waje ne wanda yake mai aminci Allah ya gaya ma annabi Ibrahim alaihi cewa mun sanya wannan ɗaki ya zama zukatan mutane na dan fara da shi kuma ya zama waje wanda za ku dinga tsalkake shi da annabi Ibrahim da annabi Isma'il Allah ta'ala ɗaura musu alhakin kula da wannan ɗaki ta wajen tsalkake shi daga ne, shirkan masu shirka da kuma kazantar masu kazanta waɗansu malamai suka ce Allah ta'ala ya ce an tsahira baiki ku tsalkace gidana ko ɗakina kaga wannan idafatu tashrif ce Allah ya jingina wani ɗakin gare shi don ya girmama ɗakin ba don wai shi za su ɗakin kansa ba Allah ya jingina shi ne gare shi sa yake da mai albarka kun bayanta a ce wannan motar shugaban ƙasa ce kai kasan ba dai take da motar ka ba wannan motar gwamnati kai ka san ba dai kike da motar ka ba sawa'un ko da ko kamfani ne suka ita kudin su daya idan aka ce wannan gwamna ya hauta sai ga tana da wata kima da wani kwarjini a idanun mutane ba kwa ganin idan ka je gidajen tarihi sai ka ji an ce wannan hula ce ta shehu usmanu wannan riga ce ta wani wannan agogo ne na sardauna wannan agogo ne na tafawa baliwa sai ka dinga wani agogon kamar dan wali wali ko yana da wani girma a idanunka saboda ne saboda an ce kaza na wane ne shi agogon daidai ke da kowa sai shi daura amma tun da ya taba hannun wani mai kima mai daraja a cikinku sai kuke gani agogon shi ma wannan musamman ne a cikinku ba haka ne a ce wannan gidan tarihi ne za a je a ga kofar gari kaza itace ne fa na kowane irin gari ba aka saka aka mai da ta kofa amma tun da an ce na tarihi sai zama ya wata kima turatul ilmi duk itace ba itace ba ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hau kan kuturan da bine yayi kudu ba a matsayin mumbarin sa yayin da wani kafin ke zo kera mai na katako da ya bar shi kuturan ba kuka yake yi ba saboda me jinginuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin kun fahimta shi ne Allah ala jingina ɗakin zuwa gare shi to da Allah jingina ɗakin zuwa gare sai zama ɗaki ne mai daraja mai albarka kamar yadda zaka ce shaharullahi al-muharram watan Allah mai alfarma wanda ba yaki ba kaza ba kaza ba kaza cikin sa to Allah ya sanya ɗakin ya zama abin tsalkacewa to malamai suka ce me yasa Allah ta'ala ke baiti gidana guda tare da cewa dukkanin masallatai na Allah ne sai zama kenan mafhumul kalam su kamar babu hukuncin tsarkake su da tsabtace su da korar shirka a cikinsu sai malamai suka ce ba haka bane an keɓance wannan da an bato ne kamar yanzu nan muna masallaci sai mu ce mai masjidullah masallacin Allah ne ba mai iko da shi ba mai mallaka da shi ba mai garo da shi sai ta suka ce wancan lokacin da aka yi wannan maganar babu wani masallaci a ban kasa sai wannan ɗakin ka'aba kun fahimta shi za aka kebance shi kawai da an bata cewa an tsahira baiti maimakon ce an tsahira buyuti sai aka ce tsahira baiti shi kadai ne tallin tal a lokacin aka nina an fahimta waɗansu masu suka ce a duk masallatan Allah suna da wannan alfarmar amma tun da wannan yanzu shi aka gina tun da shi ne duk wani masallaci da ya zo shi mara da hukuncinsa kun gane tsayin sai ce litta'ifina a tsalkace shi daga datti masallaci yana bukata a share shi yana bukata a tsarkace shi a samun mai turare a kawo mai abubuwan da su kawo natsuwa cikinsa a sa fanka a sa efi a sa wuta lantarki masala sassanin yana wasu cikin cewa duwan zai je baitul maqdis ya tafi da turare shi sa zaga ka'aba sai a gaito manyan mutane masu alfarma masu ji da kansu su wanke ka'aba domin an na muku girman ku bai kai girman aikin da za ku yi masu girma a gayyato manya-manyan mutane daga kowace ƙasa ku zo ku yi wankin ka'aba su wanke ta su sanya mata turare mai tsada-tsada a canza mata tubaki a yi mata ihrami sai kuma a dinga ɗibar ihrami ana raba wasu manyan mutane ana yanka ana ba mu wannan shugaban ana yanka ana ba mu wannan sarkin kaga mutum ya zo yana alfahari cewa ni ba ina da kyallon ka'aba ba ni ba ina rigar ka'aba fa yanzu na yana jin daɗi an jingina shi zuwa gabe wani abin alkhairi da ya je shi to ta'ifi ne wasu malamai suka ce ga wanda suke tsawafi su waye masu tsawafin su ne masu zuwa daga nesa in suka zo suna fifita tsawafi sama da sallah saboda ne ba su da ka'aba a ƙasansu wal'akifina waɗanda suke ɗan gari su kuma abinda ake bukata su yawata shi ne mai sallah a wajen ba yawan tsawafi da su ga suka ka'aba a garin su kullum munin najeriya kayar ka'aba sai dai ne maka to in ka je yawan tsawafi ake bukata ka yawata yi ba yawan sallah ba shi ko ɗan gari ya yawaita sallah sama da yawan tsawafi kun gane shi ne fikin da malaman fikin suka fitar a cikinsa sai suka ce wal akifina war ruk'i sujud sai aka kebance ruku'i da sujada nuna maka su ne aikin da ake a wajen an jinkirta ruk'i sujud dan a gabatar da lafazin al Fina. masu zama yan gari su mai aikin su ruk'i sujud su dinga ruku'u suna sujada an kuma gabatar da Fina saboda su daga ne suke zuwa wannan istinbadin ne malamin fiqh a cikin wani aya amma da ɗan gari da bako ana buƙatar sai ɓawafi kuma su yi mai su yi sallah kamar yadda shi ma bakon da zai zo ɓawafi akwai hukunci a gaba na ya sallah wajen mun fahimta Allah ya sanya wannan gari ya zama am gari ne amintacce garin makka ya zama gari ne mai aminci Shi ne ta yi ciki cewa yanzu annal baita masabatar linnasi wa amnan ya zama gari ne mai aminci duk wanda ke garin maka ya zama ya samu aminci a tare da shi ko wanda ya shiga haramin inda masallacin yake ake magana ko wanda ya shiga ɗakin saɓani duka na malamai ita garin makka gaba ɗayanta harami ce duk gaba ɗaya hurumin makka harami ce duk inda kai sallah matsayin ladaka ɗaya amma samun aminci baya da hukuncin garin gaba kiɗaya sai wanda ya je masallacin wanda ya ke masallacin yana da wannan amincin cewa kar a cutar da shi ita sallah tana da wannan matakin duka garin gaba ɗaya, duk wanda ya sallah a unguwannin makka yana daidai da kayan sallah dubu a garin da ba shi ba a dabinan dubu ɗai idan ka yi a zahar la'asar maghriba isha'i asuba a makka sai ka shigar dubu ɗari sallah dubu ɗari a garin kuma ka samu wancan ba in ka yi kuma a madina sai ka yi tsalla dubu a garin kuma ka samu kwatan tsalla a madina ba in ka zai baitin maqdis falastin sai ka yi tsalla ɗari biyar a garin kuma ka wanda yi tsalla can su ɗaya ba kun fahimta to amma alfarmar amincin alfarmar amincin a ka'aba take to amma hurumin kuma gaba daya wasu malami suka ce ya shafi dukkan garin gaba kiɗinsa kamar yadda yanzu a hadisai guda biyu wanda shi ne madogara waɗannan malamai gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar fatuhu makka yake cewa inna hadha albalad haramahu Allah ta'ala يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعب شوكته أو شوكه, شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها wala ya takhalla khalaha nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya haramta wannan garin da yaki ko kisa a cikin sa tun da garin da aka halicci mai da kasai Allah ta'ala ya haramta haramcin wannan gari da alfarmar Allah yake zuwa garin tashin kiyama baya halatta ga kowa ya kashe kowa a Ka'aba kamar yadda baya halatta ga kowa kafin ni haka baya halatta kuma a bayana sai dai ni yanzu an ɗaga mun sa'a ɗaya a cikin in yaki mutane kafin ni ba halatta mu kowa ba bayana kuma ba halatta mu kowa ba amma yanzu an ɗaga mun sa'a ɗaya in yaki waɗanda suka yaki mu a fato maka kenan an halatta mai wannan damar bayan wannan fa huwa haramun bi hurmatillahi ta'ala haramun ne da hurum alfarma Allah ila qiyamah har zuwa ga dalil qiyamah ba a tsinka wata bishiya a cikin garin makka ba a farauta a cikinsa sannan ba a tsintuwa a cikinsa sai da wanda zai ɗauke ta yi jiyarta in ka zai tsintuwa maka ko mutuwa za ka yi ba za ka ɗauka ko ba za ka hawa dabbar da suke cikinta don tabaru ne menene menene dilacewa duk ba za ka hawa in ko ka kama sai in za ka ɗauka jiya to sai za ka je ka neme shi na taɓa tsintar kuɗi a makka na je na dinga neman su waɗanda askar ɗin su karɓa kowa ƙi ne ne su karɓa su je su nemi mai karɓa kuma manyan kuɗi wallahi ne ne su karɓi kuɗin wallahi su ƙi karɓa sai dai kowa ce mu tafi ƙoba kaza akwai inda ake zuwa aji na je na ta wahala kuma ya neman masu karɓa ban samu ba na zo na samu ɗan sanda zaune na ce mai haza haƙƙullah na aji mai nake lutfa yana ta halta kuma kai ka san da ake kira <laughs> wannan kuma zuwa yi gida bai na kama ka ya ka ɗauka ka yi aiki nan na ta yawo na wahala an ce min jauje ka za ka bayar na je kowa na ƙin karɓa na samu ɗan zanda ba dole na je shi ba aikin zamani kuɗi masu nauyi amma Allah ya haramta ba ka ci su kuma idan ka gamsu da alfarma sai ka ji ƙazanta ce ba ka bukata ka ci su daidai da silibas ƙofofin makka kamance ce na cikin juna daidai da silibas in ka fito ta ƙofar da ba ita ba kar ka ɗauki silifan kowa dan ba kayan tsintuwa bane kayan wani sai dai ka je ka sai takalmi kaza ba zai ba duk abin da gani daidai da jakar mutane inda ka san inda ake zuwa kai kaya to in ka koma can sha'obin ka je ka tattara da kayanka sai mutumin ya saba ma Allah sannan zai ɗauki kayan mutane amma ko ka zo ka tattara da kayanka ba ma'aikata sun sun kwashe akwai da suke zasu aji ka je kayan kayanka da haka ba a tsuntuwa ba kuma aminci ne ke daga nan to malaman fito suna da saɓani a kan kashe mutum a matsayin hajji za a yi tsaye da hajji a cikin ka'aba ko ba za a yi tsaye ba abu hanifa rahimahullahu ta'ala da imam malik suna da saɓani a kan wannan matsala wasu malamai na ganin za a yi tsaye da hajji a wajen kayi abinda za a yanke mahukunci to a yanke ma a wajen wasu na ganin ba za a tsaye ba saboda wannan addu'ar ta annabi ibrahim da aka samu cewa Allah ya sanya garin ya zama amintacci sai wasu malamai suka ce wannan ba hujja ba ce domin annabi ibrahim ba zai roki Allah ya zama abin da zai zo kuma ya hana shi tabbatar da shari'ar Allah kun bayyana da aka za tsaye da hajji? amma ka ba matsala ne za tsaye da hajji. wannan tunda hukuncin Allah ne za tsaye da shi a cikin ka'aba babu matsala akan wannan to Allah ta'ala ya ce wattakhizu min maqam ibrahim musalla ko ku riki maqam ibrahim a matsayin wajen sallah wata kira kuma wattakhazu suka riki wannan amurce ce kuma khabar ce in kace wattakhazu min maqam ibrahim musalla suka riki maqam ibrahim a matsayin wajen sallah in ka ce kuma wattakhizu min maqam wattakhizu umarni ne ku riki maqam ibrahim a matsayin wajen sallah maqam ibrahim tutse ne da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi amfani da shi annabi isma'il ya kawo mai ya yana gina ma Allah daki wanda ayoyin ginin dakin suna nan gaba yana gina ma Allah ta'ala daki to duk inda bulo yayi nisa ko ginin da ake nisa kaga tsawo ba zai kai ba to sai sai amfani da dutsen nan sai ya zama dutsen wasu ruwa sun da cewa yana takawa ne ya ɗora bulo na sama wasu ruwa kuma sun nuna cewa dutsen ne ke mai lifta sai ya ɗaga ya zagaya da shi yana zagayawa shi a daidai lokacin kuma yana addu'a yana ya Allah karɓa ya Allah karɓa wannan dutsen da annabi ibrahim Salam ya hau shi ne alamun kafafun suka bayyana jiki anas bin yake cewa dutsen na ga tafin kafafun sai dai wajen yatsun ya fara shafiwa domin yawan shafawa da mutane suke da hannunsu kasa akwai amma akwai jahil ana shafa ana <laughs> ana neman tafari jigo Allah ya fi mai uwanmu musan mai uwanmu fulani in aka je a ɗauko hula a shafa ɗauki rawani a shafa kama riga a goga ɗauko shafa a goga wanda za a ya ɗauko kayansa gaba ɗaya ya zo da zugin din ka'aba rigunansa wallahi za ga mutum tim duk rigunansa ne ke shafa da ciro ne shafa albarka yake nema ba Allah da zan ba shari'a ba ke wannan abu in ya ga wani waje mai fentin gwal shafa in ya gane kima shafa son addini ne ke suka haka suka yi cikin jahilci Allah ya fi mana gaba kida to wannan makamu ibrahim ya bar alamun kafafun annabi ibrahim a jiki cikin ikon allah don ya zama an ɗauki abin a matsayin wajen ibada allah ta'ala sai bar abin da dutsen a ɗamfare ke da ya gama sai bar shi a nan jikin ka'aba domin za ka yi mamaki inda dutsen yake kuma a ce an yi gini da wajen tsakanin dutsen da ƙofar ka'aba ba zan iya hakaito mita nawa ba ne amma ya yi daga nan zuwa inda ko ba ta masallaci take akalla ka ga zai kai mita goma kenan ko akalla ba zan iya kai to dai tahdidin ba duk na sa ku sha rubuce kuma a rubuce ki amma da na san san yanda magana kuma na duba kiyasan abin to da a jikin ka abu yake daga ba sai aka zo sayyidina Umar ya dawo da shi baya a lokacin sai aka dawo da shi inda yake to sai na umar na cewa wafaftu rabbi fi salat na dace da ubangiji na wajen abuwa guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da shigo garin makka da aka san aka fatu makka ya zo gindin ka'aba yayi bawafi da sassarfa guda bakwai yana zuwa sai aka fitar da hannun dama aka fitar da ihrami hannun bangaren dama wanda babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar a wannan wajen domin ya nuna ma mutanen garin maka cewa ɗan madina da suka taho yanzu bai. ba kuma yin wata ba ne. da ƙwancinsu da ƙarfinsu ku gwada musu kuna da in yaro zai maka wani ba haka yake ya nuna ma na cika kalla ba ba dama muna yara idan za a nuna waye fi ƙarfi cirewa ke haka a haka ga kwandon mutum kana ganin mutum ɗirke ke kasuwa ka ce to kai ka kwandon sa ko ta murɗe ta murɗe ta murɗe to ba ka ku kare shi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zai bawazin sai ya fita da kwandarsa ta dama ya yi sassarfa don a gwada musu musulmi fa yanzu sauransu ana fafoti ana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir shiga hoko ina ba ba ragwaje ba ne da su to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai na gudu sai mai da kuma hiraninsa wanda shi ne sunna to bayan da aka gama tsawafi bakwai sai sai na umar yake cewa ya rasu lai lattakhasta maqam ibrahim musalla ina ma da aiki wajen maqam ibrahim a dinga sallah wajen sai Allah ta ala suka manzo Allah sun da aya wattakhizu min maqam ibrahim musalla a tsaya ai sallah ne sai su ne rakatai tawaf da ake cewa idan ka ga matsawafi to sai ka zo wajen wannan maqam ibrahim din sai ka tsaya sai ka yi nafila raka'a biyu ka karanta a raka'a farko fatiha da qul a'udhu bi falaq a raka ta biyu kuma Fatiya da kula a bi rabin nasu kun fahimta idan zahama ta yi yawa cunkoso ya yi yawa ba dole bane sai kaya wannan wajen sai ka koma can baya hanyar makwaf galibin mutane suna zuwa inda ake zuwa hanyar safa da marwa a nan sai suka fi sallah amma ɗaya rigima sai su fi ba wajibi bane sai a nan kana iya koma sai kalli ɗakin tunda kallon ƙofa kake yi sai ka ba ka a wajen ta ka yi tallaka a wajen shine wata tafi min maqam ibrahima musalla ko riki ibrahim a matsayin wajen sallah Allah ta'ala da ta dimu kun fahimci wannan ayar yanzu an gane gaba ɗaya. wa idh qala ibrahim ibrahim rabbi ja'al alhada baladan aminan warzuq min Samarati, man amana minhum billahi wal yawmil akhir من آمن منهم بالله واليوم الآخر كو قال ومن كفر فأمتيه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير هكذا يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس Allah ta'ala ce wa izir wa izƙar Ibrahim rabbi ji al’ada baladin aminin yayin da annabi Ibrahim yake cewa ya Ubangiji ka sanya wannan gari ya zama amintacce baladin Amina ya zama amintacce warzuk ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ka azurta kuma wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira da 'ya'yan itaciya ya keɓance masu imani cewa ya Allah kai mu wannan gari albarka kuma ka sanya wannan gari ya zama mai arzikin ƴaƴan itaciya amma ga suwaye masu imani a cikin minhum ya yi tafsirin da an ce mai akwai daga cikin ƙabila ka waɗanda za zo ba masu imani ba Allah ya nanu hadin zalimi sai ce ya Allah waɗannan muminan da suke nake nema ma addu'a nan su za ka ce da wannan ƴaƴan itaciya kuma kai musu albarka a wannan gari Allah ta'ala sai ce wa man kafara ibrahim hadda wanda ma suke kafirai fa umatihu qalilan thumma atarruhu ila azabin nar wa bisal masir zan je da su dadin duniya dan kadan sannan kifar da su a cikin wuta wanda ma ba musulman ba za a ba su menene ba dai abinci bane Allah zai ba su Allah ta'ala na mai za a ba su ma za su ci daga ƙarshe ɗan daɗi ne za su na kaɗan sai kuma a je ba su wuta kamar yadda mun faɗa a baya kafiri duniya aljanna ce ad-dunya mu'min wa jannatul kafir mumini kurkuce gare shi kuma kafiri ba aljanna ce to me ake nabi bi yanda musulmi yake shan wahala a nan duniya kurkuce gare shi a nan a yanda musulmi yake jin daɗi afwan kaga musulmi yana fantamawa yana jin daɗi wannan duk jin daɗin da yake matsayin kurkuku ne daɗin zana aljanna shi ko dai yadda ya kafiri yana jin daɗi a nan ko ka shi yana shan wahala to shan wahala da yake a nan duniya wala yana fila lafiya a kan abin da zai je ta alahira lahira ji jiki ne alahira lahira to Allah ta'ala ce fa umarci uhu kalilan zai ɗan daidai da shi ne daɗi ɗan kaɗan zai ɗan more ya fanta ma ya samu mota mai kyau samu katon gida ya yi shigantaka ya yi sumin fule abin da kafiri zai zai ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan za a faɗi sunansa ya fi kowa kuɗi a duniya za a faɗi kaza amma sun ma ɓaruhu ila azabin na. sannan jefa shi a cikin azabar wuta Allah ta'ala zan tun kuɗa cikin azabar wuta wa bi isal masir til da wannan makoma da zai samu kansa a cikin ta Allah ta'ala tsare mu sai Allah ta'ala ce wa iz yarfau ibrahimul qawa'id min al wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da shi da ɗansa annabi Ismail suke gina ɗakin Ka'aba suna yi suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji karba muna innaka anta samiul alim Allah kai ne mai ji kuma kai ne masani Allah ya umarce su su gina mai ɗaki annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya umarci Allah ta'ala ya umarce shi da je gina mai ɗaki da shi da ɗansa annabi Ismail da ka annabi Ibrahim ya zo tare da annabi Ismail a gindin Ka'aba a abin a makka tun da manta ya zo ya ajiye shi a wajen da shi da wa ma'aibiyarsa to yanzu ya dawo domin umarnin Allah daga falastin sham kenan yana zuwa sai ce ya kai isma'il za ka iya ce a ni aiki ce zan iya baba wani aiki ne zai ce Allah ta'ala ya umarci da inda kai mu gina mai daiki to Allah ta'ala ce wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida yayin da annabi ibrahim yake daga foundation ɗin ka'aba a wannan ayar akwai abin da za ku fahimta da hausa muna cewa ya gina mu Allah ɗaki amma haƙiƙanin fasar ya zo ya ci gaba da foundation da aka yi saboda Allah ta'ala cewa ya rufau Ibrahim al-Qawaida ba ya al-Qawaida kenan kuma an ce alkawa'ida foundation ɗin wajen wanda yanzu kenan dama akwai wajen kun fahimta akwai wannan asasin kenan yanzu ci gaba za su yi ɗorawa za to yayin da annabi ismail ya ce marin zai iya ce ji to kalli can sai yana mai wani tarin duwa. sai ce a nan zamu gina ɗakin ya zama kenan dama akwai asasin wannan ɗakin da yi malamai a saɓani wane ne farkon wanda ya fara gina ɗakin kama? waɗansu malamai suka ce annabi adam ne ya fara gina waɗansu kuma suka ce a'a mala'iku ne mai hujjasu suka ce yayin da mala'iku suka saba ma ubangiji a matsayin Allah ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka ce a taj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu kamar sun yi jayayya ne da ubangiji sai zama kamar Allah ta'ala yayi fushi da wannan jayayya da suka yi sai suka dinga zagaye al'arshin ubangiji suka zagaya su bakwai suna neman gafara Allah suna neman gafara Allah suna neman gafara Allah sai da suke na bakwai sannan Allah ta'ala ya da su ita na yafe muku to sai Allah ta'ala ya umarce su da cewa to ku je ku gina ɗaki a ban ƙasa yadda tun da na ce zan sanya khalifa a bayan ƙasa sai zama duk wanda ya taɓo zai zo ya yi ɓawafi da wannan ɗakin shi ma so bakwai domin shi ma Allah ta'ala ya fi masa wasu malamai suka ce daga nan su suka fara gina asasin ka'aba ne ƙauli na biyu suka ce a annabi adamu ne domin yayin da mala'iku suke wannan tsawafin annabi adamu ya su a wannan ƙauli na biyu tun da ya ga mai suka yi sai Allah ta'ala kuma da jarumce shi da iblis sai Allah ta lace a kunna hajitu ba'dukum li ba'din adu ku sauka daga aljanna ku shigo duniya sai Allah gaya ma annabi Adam cewa idan ka zo duniya ka gina mun daki ta yadda duk wanda ya taɓo irin da ga malaiku sun ka shi ma ya zai wannan ɗawafin su bakwai ko kuma kai in ka je duniya ka gina daki ka yi ɗawafi bakwai dan neman gafar zunubinka shine fatalaka adam da rabbi kalimatin fata ba alayhi inna huwa tawwabur rahim to sai ne suka ce wannan shine asasin ta da haka annabi Ibrahim da ya zo ba sabon jini yayi ba ya tar da mun foundation shine qawaid min albayt akwai foundation din dama a wajen daurawa yayi da shi da sa annabi Isma'il alaihi musallatu wassalam suna yi kuma suna addu'a suna cewa rabbana ƙabbal minna ka antas samiul alim ya ubangiji ka karba muna nan malamai suka ce kada ka taba yadda ka ruɗu da aikinka. ka kana yawan sallar dare kana ƙiyamun laili kenan kana zakka kana bada sadaka kana ginin masallaci kana rijiya kana ɗaukan marayu kana karatuwar ƙorani kana fara zumunci kar ka taɓa rutsuwa da aikin ka cewa to yi lalle na yi aikin kirki ni yanzu wani bawa ne na musamman a bayan ƙasa kar ka yi Allah shi shigi kai kana tawazu kai kana mai tsoro an yi an karɓa ko ba a karɓa ba mun fahimta an karɓa ko ba a karɓa ba kar ka ruɗu da aikinka ka dinga yi kana addu'a Allah ya karɓa Allah ya afuwa Allah ya karɓa domin ga suna aikin suna cewa rabbana ta annabin Allah da annabin Allah umarnin Allah ɗakin Allah bai kiyali ba'ifina amma suna yi suna rabbana ta ƙabbal minna ya ubangiji karɓa muna shi ya sama gabata kamar ne bidin rajabi ke cewa suna azumi suna ya ubangiji karɓa ba yau mun yi 24 ba a ka zani ko Allah bai karɓa ba kar ka taɓa ruduwa da na yi kaza Allah karbi Allah karbi Allah kai afwa Allah karba kada kana kaskanta da kanka Allah kana neman sa ya karba shi da ɗaya daga cikin magabata ke cewa wallahi idan na san Allah ya karba yake na da dai miskala zarra zan yi burin mutu in na san Allah ya karba yake na da dai miskala zarra zan yi burin in mutu saboda na san san tafi tana to me zan ci gaba da duk fafatakar da muke ba dai Allah ya dace da mu muke samu faɗi tashin da musulmi yake duk a duniya nema ki Allah ya ba yawan Allah ke nema ba kyawun yake nema li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa bi kyawun aiki it's not a matter of quantity it's a matter of what quality mai kyau Allah yake zuba ba mai yawa ba Allah ka dace da mu Allah kai muna afuwa Allah kai muna rahama to sai Allah ta'ala ce rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak Allah ka sanya mu zama masu miƙa wuya a gare ka addu'a fa suke suna aiki ka sanya musulmi ya Allah wa min zurriyatina da kuma zuri'ar mu ya Allah ka sanya su zama mi ummatan muslimatan laka al'umma masu miƙa wuya a gare ka wa arina mana sikana Allah ka nuna mana wajajen bautar mu wa tuba alaina kuma kai mana tuba ya Allah innaka antat tawwabur rahim Allah kai ne mai yawan karɓar tuba kuma kai ne mai rahama sun roƙi Allah ya sanya zama musulmai masu miƙa wuya gare shi sannan kuma min na to wace zurara ake magana na wasu malamai suka ce larabawa ake magana wasu malamai suka ce ah, gaba ɗin zuri'ar annabi ibrahim ake magana saboda yahudawa bani isra'ila suna cikin zuri'ar annabi musa a zuri'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi suka ce daga cikin wanda suka ce hadda yahudu suka ce wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun kaga ummatun yahduna bil haqqi Allah ya rasu da su da wacin shiriyar kenan wasu kuma suka ce a larabawa ake nufi saboda me a cikin garin larabawa ne ake wannan maganar to duka dai babu sabani tsakanin wannan manganu Allah ya karɓa da jini biyu ne ke magana annabi ibrahim ya yi addu'ar ta zama dukkan zira a sakin tun da mai ya samu wasu ƴaƴan idan kuma da isma'il shi kada yake yi to zira a ta larabawa ake magana yanzu kun fahimta sai ya zama Allah ya karba musu gaba kiɗin su shi annabi ibrahim saboda har suke addu'ar rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zuriyatina kun fahimta ah, kaka yanzu kakanka na goma ka san iya abin da suka fita daga jikinsa idan yanzu ɗan ka yi abin albarka aka zuwa ka ce Allah mu zira aka albarka zirar kafin da su tsaya wani ɗan jikan ka ne na hamsin shi zai zai wani albarka da kai duk cikin yayin ka maganta ba ka bane to annabi ibrahim yana addu'a kaga cikin zira'arsa Allah ya karba mai ga annabi ismail Allah ya karba mai ga annabi wa ishaq alayhi salatu wasalam shi kuma annabi ismail da yake addu'ar shi ma Allah ya karba mai cikin zira'arsa aka zo ka fita da waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka babu sabani a tsakanin tunda yana cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan ko minhum yatlu alaihim ayatika shi annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana addu'a cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan Allah cikin wannan gari da mu addu'a ka tada wani annabi a cikin su wanda zai zo ya tilu alaihim ayatika zai dinga karanta musu ayoyinka kaga ba jami'i yake yi ba kenan shi yasa suka ce to annabi muhammad ake nufi sallallahu alaihi wasallam saboda shine balarabin annabi yatlu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitaba wal hikma kuma yana karanta da su littafin Allah da kuma hikima sunna kenan kamar yadda imamu lalaka yake bari a cikin sirrin sunna shar usuli itiqad al-sunnah da inda kaji al-hikma ta zo tare da al-kitab to sunna ake nufi mun fahimta innaka innaka antal azizul hakim Allah kai ne wanda ke mabuwayi kuma kai ne mai hikima to Allah ya karba addu'a tunda ya ce mi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum mithlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin kaga Allah ya karba musu addu'a su ko to shine Allah ta'ala ce yuzakkihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ya karanta musu ayoyinka ya kuma sanar da su mai hikimomi sannan wayu zakiyin mai tsalkake su daga dauda ta shirka zuwa ga mai haske na tauhidi ka antal azizul hakim Allah kai ne wanda ke mabuwayi kuma mai hikima wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah ta'ala ke duk wanda yake nemo ta shari'a wadda ba ta annabi ibrahim ba to wannan wawa ne ba wanda ke nemo wata shari'a wanda ba ta annabi Ibrahim ba illa masa kai nafsu sai wanda ya wawo da kansa wanda ke marrabo marar albarka shi zai bi wata hanya wanda ba ta annabi Ibrahim ba saboda ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasrani walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin in awwal awwal an-nas bi Ibrahim lallazina tabauhu wa hadha an-nabiy wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin kaga annabi ibrahim duk wanda bai ta farkinsa ba ya halaka kamar yadda muka wato a farkon darasin cewa annabi ibrahim shine ke da ambato da Allah ta'ala ya tsare masa yayi addu'a ya ubangiji Allah ka tsare mun ambato na a cikin wannan al'ummar din kuma Allah ta'ala ya tsare masa gashin duk salatin da zamu yi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to Allah ta'ala ke cewa laqad istafainahu fid dunya Allah ya zabi annabi Ibrahim a cikin duniyar nan gabaki ta. ya mai da shi shine jagora inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu wa innahu fil akhirati lamina salihin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى مي وحي ديبي hanya da tabarki na annabi Ibrahim alaihi salatu wa salamu innahu fil akhirati lamina salihin annabi ibrahim ya kasance a lahira daga cikin mutane ma managarta iz qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijin sai ce mai ka mika wuya qala aslamtu li rabbil alamin ita na mika wuya ga ubangijin talikai wannan mika wuya kuma shine abin da Allah ta yake so kowa yi karka yadda ka mika wuya rabi da rabi udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan kar ka shiga rabi ka fita rabi ka miƙa wuya gaba ɗaya yayin da Allah subhanahu wa ta'ala umarce ka da bin addininsa sai Allah ta'ala ce sabi ya Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya inna Allah safa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun yayin da Allah ta'ala ya wasici ga Annabi Ibrahim da kuma ƴaƴansa Annabi Yaqub da zuri'arsa Allah ya daga darajarsu ya mai da su annabawa yake ce musu fala ta mutun illa wa antum muslimun kuma in kuka zo kada ku je ku mutu face kuna masu mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda me saboda ita ce shirye da Allah ta'ala yake so kawai abi Allah ba yadda wani bi wata shiriya wadda ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa Allah yake musu am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون Allah ya ce ka gaya masu ko kun kasance a tare ne ya ku taron Yahudawa masu tsarita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ajali ya zo ma babu kakanku annabi Yaqub alaihi salatu wasalam lokacin da yake ce ma 'ya'yansa cewa mai. idan am kuntum shuhada ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ma bayana a bayana wace bauta za ku yi annabi yaqub yana tambayar zira ta ga baki ɗaya qalu na abudu ilahaka suka ce za mu bauta ma ubangijinka wa ilaha abaika da kuma ubangijin iyayenka ibrahim ibrahim kenan ko wa isma'ila wa ishaq ilahan wahidan allah abun bauta guda daya wa nahnu lahu muslimun mu mun kasance masu miƙa wuya ga wannan bauta din ba za mu taɓa yin shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tilka ummatun qad khalat Allah ta'ala ce wacce al'umma ce ta shuɗe ta wuce laha ma kasabat tana da abin da ta aikata makanta walakum ma kasabtum kuma kuna da abin da kuka zaɓi makanku wala tus'aluna amma kanu ya'malun kar ku tambaya dangane ga abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya koro muna bayanai da yawa akan wancan al'ummomi da suka gabace mu muna fata Allah ta'ala ya muna afuwa ya muna gafara akan abubuwan da mun karanta na daidai abin da ke na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi muna ya gafarta muna dukkan wanda suka bada gudunmawa wajen gabatar da wannan tafsiri muna ubangiji Allah ta'ala ya musu albarka saka musu alkhairi muna kiran malam Muhammad Mujba shugaban kwamitin wannan al'amura zo rufe muna da bayani da fata Allah subhanahu wa ta'ala nuna muna baɗi lafiya a cikin rai da lafiya wajen gabatar da wannan tafsiri mai albarka ubangiji Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya karba mana abubuwan da muka yi na alkhairi ya muna kuma afuwa akan kurakurai da muka gabatar a cikin wannan ibada da kuma wannan karatu da muka yi Allah ta'ala ya fi muna wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kuma da yan uwa aka sani tun farkon Ramadan an fara wani tafsiri wanda malam abdullahi muhammad awal kusau ke jagoranta kuma ke fassarawa da kuma ibrahim alaramma shi ga jan baki malam ke fassarawa wayannan bayan allah sirri mai sirrin mai allah suna tana godiya akan gudunmawar da bayar da lokacinsu da ilimin da allah ya ba su na ganin wannan ma'asa ta kafa tafsiri a bana wannan bana shine kuma tafsirin na farko wanda ka fara tafsirin bana sai da yan wasu ya hankuri ya zo ba wa kowa ka son gani ba kuma ka nan ba kafatan ƙasa gaba ɗaya tafsiri ya zo rabi da rabi wasu social media wasu kuma sai dai mutum kawai kama saurare ba ka dai zuwa saurare ba zai ga malami akwai shauki akwai jin daɗi ka zo ka ana ana ana tafsirin kana zaune ana yi ko baka saurara ga ga media bare ka ka dai ana yi galiban haka muka saba a wannan ƙasa ta mu gaba ɗaya wanda an nesa shine sako ke kaimawa wanda kuma yakan iya yakan halarto dan samun halartar tafsirin da kuma guda da kuma guda da shi gaba ɗaya muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da kokarin wannan bayan Allah da kuma su sauran ƴan kwamiti da suka ta fafatukar tashi na yaya za a ga tafsirin ya tafi alhamdulillah tafsirin ya gudana cikin aminci kuma mun ƙare cikin aminci da fatar wannan tafsirin mun fara bana mun fara cikin suratul fatiha mun kwana aya ta nawa cikin suratul mun kwana a aya ta 31 da hudu da fatar Allah ta maka muka abana maka albarka malaman kuma Allah biya su da kuma aljanna ga baki dai yan uwa da su ba da gudunmawa halarta Allah saka ma kowa da musu fita alkhairi akan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh